bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan aji namu da muke kira da suna Fasl Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Harith Salafiya da ke Zariya a Nigeria kamar yadda muka saba a wannan aji muna yin karatuka ne daga littafai mabambanta musamman na ilmomin da ake kira da suna ulumul ala ko al-usul a yau insha Allah za mu wata yar dajiya ce kankanwa duba zuwa ga bukatu da yanayin rayuwar da muke da kuma kasance wannan makaranta daga cikin abin da aka gina syllabus ɗinta akwai karantar da littattafai na makarantar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda na san galibin 'yan uwa sun sha jin wannan magana a wajen mala albani Allah ya gafata mishi a wasu wuraren mala ya bayyana cewa in ya ce littafin ibn taymiya yana nufin littafin duka makaranta wato ibn taymiya da mashahuran ɗalibansa wanda suka waye gari suka zama malamai irin su ibn qayyim irin su zahabi irin irin su ibn muflih irin su ibn abdul hadi da makamantansu Allah ya gafata musu gaba daya a to shine muka ga dacewar mu zakulo wata yar risala kankanwa daga cikin ƙananan littafin ibn taymiya masu albarka don mu ainihin yi darasi a kanta wanda ita za yau da gobe da jibi insha Allah muna fata mu gama ta da ka wannan kafin za mu shi da suna wasiya wannan zai zama kasif na ɗaya kenan na karatu ne suna wasiya wanda zamu mu dinga rubuta shi da hausa w a s i w y a h shine wasiya ko to a takaice wannan littafi ko wannan yar risala ta ibn kimiya sunanta alwasiyatu sughra wato karamar wasiya cikakken sunanta ana cewa alwasiyatu sughra aljami'a lima nafi'i wa khairai dunya wal akhirah takaitacciyar wasiya wacce take ta tattara alkhairan duniya da lahira kuma mun karanta ta duk wanda ya karanta zai gani insha Allah littafi ne kankani mai albarka kwarai da gaske akwai kuma yana da wata wasiyar daban mai suna alwasiyatul kubra alwasiyatul kubra ila atba'i adi ibn musafir al-umawi wanda ita ma tana na littafin shi ne yana da ɗan girma shi ya kai kamar shafi 150 ko sama da haka ya rubuta ta zuwa ga mabiyan wani shehi mai suna adi ibn musafir al-umawi wanda mabiyan shi ke zugubuta shi akan cewa wali ne kuma suke yin barna da sunansa tana nan a cikin littafin ibn timiya za ganta in ka duba wannan ita kuwa a rantsarosu tsohura da zami magana a kai wadda ita kuma tana nan a cikin majmu'ul fatawa aslan a cikin mujalladi na goma na majmu'ul fatawa daga shafi na 630 ko da 53 uku 33 sannan an sake buga ta a keɓance a cikin wasu majmu'a na littafin ibn taymiya wanda ake da suna rasail fi zuhudi wal wara wal ibada wanda wani malami ya keɓance su ibn taymiya wato malami ne wanda yake ganir an ta'rif al ma'ruf la yu'arraf ko eh, ya kace ko mu ci amma shekara ta 661 ya rashin ka ta bakwai da ashirin da takwas hijiriya muka faɗa ka ya isa kuma faɗi sunan shi mace taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya abul abbas al-harrani thumma dimashqi al-hanbali qaddasa allah kamar yadda ibn al-qayyim yake masa kirari ko malami ne mujahidi dan gwagwarmaya marubuci mai wa'azi zahidi wali aka faɗa haka duk sun tabbata a kira shi da wannan sunayen ah, mashahuri ne a gun masoya da makiya a duk duniyar musulunci ka yadda ma duniyar da ba ta musulunci wanda ana magana ilimi da ta fanshi sanannu ne rasuwa yadda na ambata shi kasa ɗari bakwai da ashirin da takwas a ranar ashirin da biyu ga watan zulƙada a gidan yarin na ƙala'a ta ainihin dimashka Allah ya gafarta masa jana'izar ta shahararriya ce a tarihi littafan shi suna nan da yawa da yawa da yawa wasu mun karanta su wasu muna jin labarin su wasu ba mu san su ba amma dai a duniya ce mai zaman kanta littafai ibn timiya Allah ya gafarta mishi haka ba za mu yi ta'arudi zuwa ga tarjumar sa abu na biyu lafazin wasiya duk da zamu ji mujmalan zai ta'arudi gare shi asalin lafazin abin da ke da wasiya shine abinda wani yake so a zartar bayan rasuwarsa a harshen larabci gara an ce wasiya shine wata magana mai ƙarfi da wani ya bari yana so sai in ya mutu a zartar da ita asalinta daga kalmar al'isal wato shai'in shay'in shai'in shay'in shine ma'anarta wato kalamun yawaddu mutawaffan an yusala ila ahad wani zance ko wani aiki da wani yake so a isa a shari'a kuwa idan aka ce wasiya ana nufin wani ahadin khas mudafun ila ma ba'da maut wani alƙawari ne na musamman da aka dinganta shi zuwa ga abin da ya wuce bayan mutuwa kamar da Allah yake cewa kutiba alaikum idha hadara ahadukum almaut in taraka khaira lil wasiya an rubuta muku an wajabta muku wasiya idan ɗayan ku yazo mutuwa ya faɗa abin da za a aikata sannan tana zuwa da ma'anan azzajar kamar yadda za a ce tankiya ko jan kunne ko na al'amari muhimmi da ake so ka bari ko ka aikata sai a ce an yi maka wasiya da haka za mu zo mu ji wannan a gaba insha Allah kamar yadda Ar-Ragib al-Asfahani yake cewa yace hiya taqaddumu ila al-ghairi bima targhabu an ya'malahu maqrunan bil wa'd shine ka gabatar da wani mutum abinda kake so ya aikata sannan tare da tunatarwa akan muhimmancin wannan aikin kace mutum yayi sallah umarni ne don ka haɗa kuma da wa'azi a kan muhimmancin sallah to ya zama wasiya na fata mun gani. shi sa kaji Allah yana cewa wasa ha Ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya ne suka ce inna Allah astafa lakum dina kaga umarni da su ba tauhidi da kuma gaya musu alfanin tauhidi cewa Allah ya zaɓa musu tauhidi eh, to suna nan dai da yawa amma mun ga cikin littafin zamu to kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye ina so ne mana wasu tambihi guda uku na ɗaya za a ga cewa mun raba photocopy na wannan littafin saboda ko dan uwa mai neman aljanna da na shawarce shi cewa za mu amfani da littafi kaza ba mu da shi sai turo kun yace ayi photocopy a ba kowa ina fata a san shi addu'a Allah ya karba masa yayi sadaqatul jariya ne shi kuma littafin ma an ce sun kare ina ga mun ƙara bugawa so sannan na biyu kuma ana so mu saka cikin addu'o'in mu a wani bawan Allah shi ma da ya nemi da Allah a sa shi addu'a yana cikin wata jarabawa ta kuɗi a wannan sabga da ake mummunar jarabawa a sa shi a cikin addu'a Allah ubangiji ya yi mushi saman daga nan zuwa magariba ana tunanin akwai lokaci mai tsada na karban addu'a kuma kai mumini idan kai ma dan uwanka addu'a an zahar ligai ka mala'iku za su yi maka irin wannan addu'a to kar mu zama muna da rowa mu kanmu sannan a ina mana bishara ko kuma in ce ina sanar da mu cewa professor Abdurrafiu wato director mu an ba shi wani babban mukami a jami'ar ABU wanda fata mu sashi shi ma a cikin addu'a shugaban ABU wato VC ya ba shi appointment na deputy director quality assurance a director of academic planning wanda gaskiya wannan aiki ba karama aiki bane a tsarin jami'a gaskiya ba karamin aikin daga cikin ofisoshi masu aiki iyaka aiki Don gaskiya ne sosai mai ban da aka ta ambashi mutum yadda ya fara furfuran nan wala ya tsara tsofa da shi kawai lafi tunda sun san ma'aikaci ne Allah ya sa ya gama lafiya Allah kuma ya karba mishi ya sa kuma ya abin da ya zama abin alfahari gare mu ga baki daya to wannan ke a sannan za ku gama mun sa sabo waya ta rufe ita ma ku a ya yanzu sa waya ta yi yawa ita ma wani ne ya sai mana ita a nan makarantar saboda waccan ta dan bamu matsala wani bawan Allah ya sai mana waya ga tunan da muka daura muna live stream da ita tare da cewa ba wai bara muka dinga yi ba mutane ne masu san alheri ko suke gani ce to bari su yi karama, sai kuma su yi din to Allah ya saka musu alkhairi gaba daya mu ma talakawa Allah ya saka mana <laughs> na kace ne data a haba aramu ina ma shi ke sama data da Allah shi muna riga ran kawai karatu um to mu je cikin littafin mala yace bismillahir rahmanir rahim su'alu abil qasim bin yusuf bin muhammad al-tujaybi ah, al al-maghribi asalin littafin ko wannan ah, makala tambaya ce aka wa ibnu taymiya wanda ne wannan tambayar sunan shi baban qasim dan yusufa dan muhammad al-tujaybi subti mutumin garin subta al-maghribi mutumin maghrib haka yazo a cikin wannan nuska amma a nuskokin da suke zaman mutumin ya zo ne kawai da al-qasim ba abul qasim din ba al-qasim ibn yusuf ibn muhammad wato wani malami ne asalin shi balarabe ne mutumin ƙasar andalus mutumin sarakasta zaragoza kenan a yanzu lokacin da aka yi jidalin da aka yi a andalus na koran musulmai bayan su kuɗi zarnaka yana daga cikin mutane da suka gudu suka dawo magrib suka zauna sai dawo siuta siuta ne garin su iyas wanda har yanzu gari ne a gefen baharul abraji baharun abirin mutawassit mediterranean to da ya dawo wannan garin ya zauna asalin shi an ce an haife shekara ta 670 ne rasuwarsa kuma shekara ta 730 wato bayan kawai shekara biyu kenan ko da rasuwar ibn taymiya tun da 28 shi kuma nan talatin to da ya zo bayan ya dawo suta sai ya tafiya zuwa gabashin duniya ya bi misra ya bi sham ya tafi aikin hajji ya je aikin hajji ya dawo to a hanyar zuwa da dawo aikin hajjin shine ya gamu da mene malam zo ga wannan wayar ka saka kawai akwai data a jikinta ya gamu da malamai mabambanta a cikin malaman musulunci a tsakanin ƙasar sham da iraki a tsakanin ƙasar sham da ƙasar misra da gaskon da ya gamu da su akwai ibn asakir a dimashki akwai ibn da ƙiƙil aid akwai shi ibn taimiya akwai abdulgani ibn abdulwahid al-makadisi da sauransu ya gama da jigajigan malamai الإمام الذهبي يعني ترجمة أتكلم المؤذم المختص هكذا يعني، آه، ابن حجر أتكلم الدرور الكامنة في أعيان المئة الثامنة لسما يترجمة كما سمش يبوه يعني التفاي قداد يوصل أنه أقوي برنامج كذيبي وأنا أقوي وأنا مالني آه، عبد الحفيد منصور يعني تحكيكي أقوي كما آه، أبنى مستفاد مستفاد الرحلة والذكرى wato kaman labarin tafiye-tafiyen da ya mustafadun rahila wale zikira abubuwan da ya fa'idanta da su a tafiya da kuma zaman bakunta to shi ne da ya zo ya game da ibn taimiyya yana jin labarin wannan malami to sai ya mushi wannan tambaya kuma gani ki alga ta malam ina neman fa'ida akan kaza da kaza duk ya koyi karatu a waɗannan malaman ya ji riwayoyi ya ji hadisai a gunsu to yanzu gun ibn taymiya bayan ya ji karatu kuma sai ya ce yana da tambaya aka ba shi dama yayin wannan tambaya ita ce kuma yanzu muke ci albarkacin ta yace ya tafaddalu sayyiduna shaykhul faqihul imamul fadilul alim baqiyatu salafi wa qudwatul khalafi al mubdi'ul mughrib wal mu'ribul mufsihu a'lamu mallakitu biladil mashriq wal maghrib taqiyuddin abul abbas ahmad ibn taymiya abqallahu barakatu shi algarta malam ya sayyidina shehin malamin mu limani malami mai falala ragowar yan mazan jiya abun koyin na bayan shi wato wanda yake mubda wanda yake kirkiro abubuwa al-mughribi wanda suke bada mamaki al-mu'ribu wanda yake larabci lafiyayye al-muftihu kuma a gane komai a alamu mallaki ta biladul mashriq ce kai ne wannan malamin shine mafi shahara da ilimi a cikin malaman da na gama da a cikin waɗancan dinsu yace ce taqi a gabashin duniya da yammacin ta banga kamar shi ba malam taqiyuddin baban Abbas Ahmad dan Timiya Allah ya wanzar da albarkarsa alga ta mala abinda muke nema bi an yusini bima yakunu fi salahu dini wa dunyaya Allah shi gafarta malam ina so ka mun wasiya akan abin da zai zama wato zai kawo nagarta zai bani wato nagarta a addini na da rayuwata ya kullu wannan da burin kudai da yake a gun shutana sai ka rasa kanshi wallahi afwa abinda zai kawo min salaha a addini ta da rayuwata wa yurshiduni ila kitabin ya alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith kuma alga ta mana ina so ka ga mun wani littafi wanda zan dogara da shi wajen koyan ilimin hadisi wa kadhalika ila ghayrihi min al-ulum shariyya kuma ka ga mun wasu littafai wanda zan dogara da su wajen sanin wasu ilmomi daban wa ni ala afdal al-a'mal as-salihah ba'da al-wajibat kuma ina so malam ya gaya mana aiki mafi halala bayan sallah da azumi da zakka da aikin hajji bayan wajibai wa bayyana li arjahal makasi na so kuma malam ya mun fatawa akan menene hanya mafi kyau da ya kamata in wajen neman abinci na kullu zalika ala qasdil ima'i wal ihtisab Allah ya ta malam duk wannan ina so ne amma a takeice wato baya san irin dogayen tafiyar na ibn tibiya <laughs> ya san ya san yanayin malamin yace wallahu ta'ala yahfazu Allah Ubangiji kuma ya kiyaye wannan karatu da za a gaya mana, Wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka yi irin yadda ake rubuta tambayoyi a majalisi ne ya rubuto tambaya ko fa ajaba islami islam bahr al ulum ibn taymiyyah rahimahullah wa radiya anhu ibn taymiyyah bada wannan ansa yace alhamdulillahi rabbil alamin amma al wasiyatu fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyati llahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam liman aqalaha wattaba'a yace dangane da wasiya da kace ai maka to ni ban san wata wasiya da zan yi maka wadda ta kai alfanun wasiyar da Allah ya yi ba wasiyar da manzon Allah ya yi ma mabiyansa ba ga wanda ya fahimci wannan wasiya kuma ya aiki da ita lafazin wasiya kamar da muka ambata yana da synonyms kamar da muka ji wato yana da masu irin ma'anarsa kamar al'ahad kamar da Allah yake cewa wa'idna ila ibrahima wa isma'ila an fahira baitiya wal'akifina wa والركع السجود da ire-irensu haka an ka ɗauki kamar faɗin Allah yusikum Allah fi auladikum ma'anansa nan da ma'anan yufridu ne Allah yana farlanta muku akan ƴaƴanku haka kamar ma zalikum wasaqum bi ay zalikum ma afradahu Allah alaikum ay fardun haka wasiyatan min Allah ay fardan minan Allah zaka ta ba da ma'anan al'ad ta ba da ma'anan alfar ta ba ma'anan kamar wancan da wanda muka ji wanda shine asalin al-ma'anan lugawi shine abinda ake so a zartar bayan mutuwar mutum wanda da zaran an faɗi kalmar wasiya shi yake fara zuwa cikin zukatan mutane amma kaga anan ya zo ne da ɗayan cikin waɗannan ma'anonin wato da ma'anan wa'azi din haka idan muka ɗauki faɗin Allah atawa sau shin sun yi wa junansu wasiya ne wato a ta'ahadu bihi shin sun gaya wa junansu ne cewa ku rike kaza to ina za mu saka kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake istausu bin nisa'i khaira shi wata ma'ana yake da shi ke ha istausu bin shin shi alfard ne ko al'ahad ne ko ma ba'd al-maut ne ko wane ne istausu bin nisa'i khairan ai ta'ahadu bin nisa'i khaira ku kirdaji alkhairi a duk abin da ku yi mata ku dinga kirda dan yi musu kirki da alkhairi suna nan da yawa da yawa a cikin mu'jami na lugal arabiya yace ni ban san wata wasiya da ta kai wasiyar da Allah yayi da manzansa yayi ba da ta yi mutum amfani idan ya fahimce ta kuma ya aiki ta kada ta'ala wace ce wasiya Allah Allah yace Sai wasayna na utul kitaba min qablikum kuma iyakun? an kulla. hakika mun ja kunnan waɗanda suka yi aka ba su littafi gabaninku da kuma ku wannan al'umma cewa ku ji tsoron Allah kaga nan al'amru alwasiyatu anan bi ma'ana al'amr wa laqad ahidna ko walaƙad amarna ko walaƙad laqad faradna ala allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an domin ne kamar yadda ibnu kathir ke cewa ce annaha qawlun fihi amrun bi shay'in nafi'in jami'in li khairin kathirin da wannan umarnin da aka ce me yasa Allah bai ce walaƙad amarna kawai ba ko laqad ahidna saboda amfani da lafazin wasaina na nufin wani alkhairi ne curarre mai yawa mai amfani da yawa yawa ce saboda kana sha'anu fiha اتخاذ القول لقصد الفهم والوعي وكان شأن فيها إيجاز القول shi za ka ga zancen ya zama takaitacci Kuma yana daga cikin wasafat na wasiya ta zama zance ne takaitacce wanda za a iya riƙewa a fahimta kuma yana daga cikin ɗabi'ar zance in yayi yawa sai ƙarshen shi ya mantar da kai farkonsa ya ce wa wasu nabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wasiya ga wani mu'azan mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ba'athahu lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kashi zuwa ƙasar yaman fa qala yace mishi ya mu'az taqillaha haythu ma kunta kai mu'azu ka ji tsoron Allah da yadda ka je wata bi sayyi'ata alhasanata tamsuha kuma duk aikin barna ka biyo bayan shi da aiki mai kyau zai goge barna kamar yadda ke cikin musulma ma ibn hanbal wa fi zuhd ibn hanbal da sunan ta imamu tirmizi da kuma sunan tadari annabi yace wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma ka yi ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau tsakaninka da mutane wannan wasiya ta Allah da manzansa ita ce ibn taymiya zai sharhi a wannan littafi wa kana mu'adh radiyallahu anhu min annabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin aliyya sayyidina mu'adh ya kasance a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'adh yana da martaba mai girma fa innahu qala lahu don manzo ya ce mishi ya mu'adh wallahi inni uhibbuka manzo Allah ce mishi kai mu'azu na rantse maka da Allah ina kaunarka a cikin hadisi sananne wani ya cikin sunanta Abu Dawuda da al-Imam nasai a cikin al-Kubra da Ahmad a cikin musnadinsa da Ibn Khuzaimah a cikin sahihinsa yace mu'azu inni uhibbuka ya mu'az shi ma yace wa inni uhibbuka wallahi ya rasulullah to wallahi manzo Allah ne ma ina kaunarka annabi yace mishi ka da anna dubra kullu salati an kula, Allahumma inni Eh, menene ma addu'a hmm? inni as'aluka a inni ala zikrika wa shukrika wa husnul ibadatika kaga wanda annabi ya mushi irin wannan a kebancewa da wannan kauna ai ba karamin mutum bane a cikin sahabbai manzo Allah yana sa wa kana yurdifuhu wara'a yana ma cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gugu ya gugu ya sa a bayan abun hawansa tare da su al-fadlu da su Usama da su Ashari da makamantansu akwai wani malami abin nan Yahya ibn Abdullahi ibn Manda yana da littafin musamman ma'rifatu asani ardafin nabi sallallahu alaihi wasallam juz'i ne karami haka sanin sunayen waɗanda manzon Allah ya taba goyawa muna nan da shi a maktabar mu insha Allah ma'rifatu asani ardafin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita kanta wata manƙaba ce mai zaman kanta mukani ne a ce manzo Allah ya goya ka akan jakinsa ko raƙuminsa jikinku ya taɓa juna kenan fa kuma kuna tafiya yana maka fira fira shi kuma ba wai fira ce kawai zance ba ilimi ne da falala suke samu radiyallahu anhum ajma'in wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ruwiya fihi kuma an ruwaito game da al'amarin mu'azu cikin falalarsa annahu sallallahu alaihi wasallama annahu a'lamu al-ummati bil halal wal haram cewa mu'azu ya fi dukkanin al'umman nan sanin a fiqhun halal da haram wa annahu yuhsharu amamal ulama'i biratwatin za a tashe shi ranar alkiyama gaba ga malamai da ɗan taki kaɗan haka Dukkut hutotin shi ne ratwa idan malamai suka tashi tawagan malamai za su shiga aljanna to mu'azu shi ne limaminsu shi ne gaba dasu. su za ka ji mun kimiyya ya kawo da da ishar cewa waɗannan lafuzan guda biyu akwai maganganu a kansu lafazin cewa shine mafi ilimi da lafazin cewa shine kan gaba wajen shiga aljanna ah, da sauran malamai duka lafuza ne da suke akwai kanikanci da yawa da malamai suke da shi a kansu amma dai a ƙarshen al'amari dai ah, ana fatan su zama riwaye ne ingantattu insha Allah yace wa min fadlihi daga cikin falalan mu'azu annahu ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu da'iya nabi ya taba aikensa yace ya je isar da sakon musulunci ya kira mutane wa mufaqihan kuma ya karantar da al'umma fiqhun addini wa muftiyan kuma ya ba su fatawa wa hakiman kuma ya zama kantoma ila ahli yaman zuwa ga kasar yaman haka mu'azu masoyin manzo Allah kan sama ne sahabin shi ne malami ne alƙali ne masanin fiqhu ne mai fatawa ne wali ne na Allah duk wanda yace ba ba ba malami bane to wannan maganar shi tace mafi dacewa da a ce shi ne bai san me ilimi ba ke wanda zai ce mu'azu ba malami ba ne. to ya fi dacewa da a kallabe mashi sanin ilimi domin duk wanda ya san me ilimi to ya san mu'azu malami to yi wanda ya ce mu'azu ba malami ba ne to bai san me ilimi ba ne. domin shi jahili kaga bai kamata ya san malami ba amma malami ya san dan uwansa ko da wanda yake sama da shi ne ko yake kasa da shi malami ya ce wa kana yushabbahu bi ibrahim al-khalil alaihi salam mu'azu ana kwatanta shi da ibrahim al-khalil alaihi salam wa ibrahimu imamun nas ibrahim wato shugaban mutane ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah ah, wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqulu mas'ud yakan ce inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen lalle mu'azu ya kasance wato jagora ne mai bin Allah wanda yake kan liƙaƙƙa hanya bai kasance daga cikin mushrikai ba wannan yana nuni zuwa ga halittun kwatance tsakankanin wani wanda yake sama da mutum da wanda bai kai shi ba inda yan adam ne da ɗan adam kamar da aka samu manzo sun islama mun ji ya kwatanta ainihin wato wani sahabi ya ce Isa ɗan Maryamu ya yi kama da wani ko mun ji kuma inda ya kwatanta dujal da wani cikin mutane da suka mutu a jahiliya ya ce kamar wani duk mun karanta ana to babu laifi kwatance irin wannan domin fitar da bayani ko fito da abu karara amma idan ya zama domin a bawa wani a sa wani ya tsagen a bashi martabar da bai kai ba to wannan abu ne na kyama gaskiya yana da gaskiya baban kyama ka ba wani kwatanci inda za ga 'yan siyasa suna yayin wannan yanzu wannan siyasa ya tashi ko sai kwatanta wani gwanin shi da annabi musa ko yusufa ko wani babban sahabi ko ya ce ai kaman ma umar ne kawai dan ya scoring wani point to gaskiya wannan abin tsoro ne tsoratawa mutum kai ya zama ya zango kan shi wata wata dokakkiya amma idan dan manufa kwatance ne irin wannan dan a gane ko kuma da gaskiya san wata falala da ta tabbata to babu laifi wannan haka ya danganta ga niyoyin mutane summa innahu sallallahu alaihi wasallama ah, sayyidina sayyidina ɗan dan Mas'ud kan faɗi wannan ayar in ya faɗa afin wannan larabcin da ya kama da aya har sai a dinga gyara mai wasu suna gyara mai suna tsammanin ko kuskure ne shi kuma sai ya maimaita yana nuna musu cewa a ah, yana sane da ayar ya ari larabcin ayar ne a ba aya yake wurin kawo ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه sannan bayan wannan kauna da annabi nuna mushi. da wannan daraja da mu'azu ke da ita sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan wasiya fa ulima annaha jami'a daga nan za a san cewa wannan wasiya ce dunkulalliya wa hiya kadhalika liman aqala babu shakka haka ce muhimmiya ce da duk wanda ya tsaya ya fahimce ta ma annaha tafsirul wasiyatil qur'aniyya sannan kuma fassarar waccan ce da Allah ya faɗa wala qad wasina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ita ce manzo Allah sallallahu ya fasara da cewa ya mu'adh taqillaha haythu ma kunta wa khaliqin nasa ah, bi khuliqin hasan ko ah, summa innahu sallallahu alaihi wasallam ah, yace wa amma amma bayanu jam'iha fa li anna abda alayhi haqqat bayanin cewa wasiya ce jami'a mani'a saboda bawa yana da haƙƙi guda biyu a kansa responsibility da ke kan kowane bawa guda biyu ne na ɗaya haƙƙullahi azza wa haƙƙin Allah madaukin sarki na biyu wa haƙƙun li'ibadihi wani haƙƙin kuma na bayin Allah to kaga kamar yanzu zai ga mana galibin mu mutane suna kuskure waɗannan abubuwan ko dai mutum ya rike haƙƙin Allah gam ya ta bayarwa amma kuma yana da kusuri kwarai akan haƙƙin bayinsa to wannan yana cikin tsautsayi to da ƙarshe waɗannan haƙoƙin na bayi za su iya cinye aikin da ya na haƙƙin Allah zalunta bayi ko cin amanarsu ko wulaƙanta su ko yi musu abin nan sharri da zalunci yana iya kai ka cikin almuflisun sannan ko ko mutum ya watsi da haƙƙin Allah ya kama haƙƙin bayi ga dangadan ya riƙe ya ta ba su wannan kuma ya fi wancan zama cikin haɗari don wancan yana iya kai labari da asul imanin ɗinsa amma wannan in ya rasa asalin imani to duk abin da ya aikin banza ne shine irin wancan babban na Aisha da ta tambaye shi cewa wani Abdullahi dan Judan go ya kasance yana kirki yana taimako yana kaza Ko wannan abin zai amfane shi kaga din ne yake yi haƙƙin bayi ko zai amfane shi da bai ce sam saboda bai taba cewa da dira tsaka Allah ya tuba ka yafe ni ba daka wanda zai samu salama shine wanda zai tsaya tsaka tsaki ka yi ƙoƙarin ba da haƙƙin Allah iya iyawarka kuma ta tauye ma bayi haƙƙinsu musamman haƙoƙin da suke kanka na bayin Allah na wajibi haƙoƙin iyaye haƙoƙin ƴaƴa haƙoƙin iyalai makwabta ƴan uwa ɗalibai malamai abokan hulɗaka ka duk wani sa da haƙoƙi a kanka kuma wasu haƙoƙi ne na wajibi wasu kuma haƙoƙi ne na mustahabbi to kai ƙoƙari ka ba da wannan haƙoƙin bayan ka ba da haƙƙin Allah shi ne za ka tsira salin alin insha Allah malam ce, thumma alhaqqu alladhi alayhi la labudda an yukhilla bi ba'dhi kamar fa ɗan adam a ɗabi'arsa wannan haƙƙin da ke kansa to ɗan adam zai iya biyan sa 100 bisa ɗari. sai yayi sakaci akan wani sashe na haƙin ahyanan imma bi tarki ma'amurin bihi wani lokaci ko dai ya aikata da aka ce ya aikata au fi'ilin manhiyin anhu ko kuma ya aikata abinda aka hane shi ko dai dinga wasa da sallah kaga yana mene yana tarku ma'amurin bihi ko ya isar da zakka ko ya yin azumi ko ya ki biyayya iyaye ko ya kyauta wa iyalai da sauransu ko kuma fi'ilu manhiyin anu yi shirka ya sha giya ya zina ya sata ya ƙarya ya ci amana da sauran ire-iren waɗanda kaga fi'ilu ma za manhiyin anhu yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace taqillaha haifu ma kunta in tsoron Allah da yayin da kake wa hadhihi kalimatun jami'a wannan kalmar ce dunkulalliya wa fi qawlihi haythu ma kunta tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi wal alamiya. wannan yana tabbatar da buƙatar da ɗan adam ke da ita zuwa ga ji tsoron Allah a fili da boye duk inda yake kun makala sana nabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa tabi sayyi'atan hasanata tamsuha kuma duk wani aikin barna da kai yi kokari kai marmaza ka biyo bayan shi da aiki mai kyau zai wanke shi innal hasanati yuzibna sayyi'at kin fa inna tayyiba mata tanawala tabiba amin yace kaga shi likita mata tanawala al-marid shay'an mudirran isan da mara lafiya patient ya ci wani abu wanda yake mai cutarwa amarahu bima yuslifuhu to likita zai bashi abin da zai gyara wancan zai bashi antidote da sanda ya sha guba ya ce wani abu lalatacce wani abu mara kyau shiga jikinsa likita ne tunanin yi za a ba shi wanda zai maye gurbin wancan ko ya gyara jikin a yaka ne kawai na malami su ne masu ba da abubuwa iri iri Iban son dinga cewa kowa dakka in ba dakka ba ne ba na su yawa so da jirgin eh, mutane masu fezi muna da bala'in abin nan haka eh, muna jin shi wani exclusive club ko ba haka ba amma ka ji kowa a mai dakta dakta har an rasa ma waye dakta na kwarai waye wanda ba na kwarai ba Allah dai kyauta <laughs> ina afga wai afga ma dakta ne ba <laughs> wanzanmu lil'abdi ka annahu amrun hatimun yace kaga shi zunubi ga bawa wallahi wani abu ne kamar kace abu ne da ba makawa sai baya bawaye zunubi kamar da Allah yake cewa mazala yake cewa kullu bani adama khata'un dukkan dan adam mai laifi wa khairul khata'ina tawwabu babu wani mutum da ya tsira daga laifi babu shi sai dai kowa da gurgudan da shi da gam da kasar da Allah ya mushi yana tuba yana gyarawa yana nadama alladhina rafa'u fahishan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim da ire-iren su ko to bawa da zaran yayi laifin nan me ya kamata yi falkayisu huwa allazi la yazalu ya'ti min alhasanati bima yumsayyat mai hankali shine wanda tunda ya san yana wa Allah laifi to yana kokarin ya ga cewa yana aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su marmara su goge mai waɗancan sayi'at mafi karancin barna da kake shine lattin zuwa sallah sai yi raka'a ɗaya kake zuwa ku ne kullum masabukai ko kuma baka nafula kwata-kwata wanda duk wasa da nafila zai iya wasa da farilla ko kuma kana ɗan cin haram a ofis ana san abin nan albarka office da masu lartin wurin aiki da masu cin amana abubuwa iri daban-daban ga sunan barna iri-iri da gulma da ta zama wata nakiya mai laushi da kowa yake ci da ƙofofin riba ga sunan iri daban-daban kai hata ɓata lokaci ma da muke akan abin banza duk laifuka ne to kaga babu wanda ya tsira daga waɗannan amma wanda ya san ciwon kansa shine sai ya marmaza ya dinga biyo baya da ayyukan alkhairi wa inna ma qaddama fi lafz alhadith as-sayyi'ata wa in kanat maf'ulatan li'anna al-maqsuda hahuna mahawha ne yasa aka ce wattabi as-sayyi'ata ba a ce wattabi al Alhasana as-sayyi'a ne yasa aka fara kawo sayyi'a dukkaninsu mafulai ne to amma me yasa aka fara kawo sayyi'a saboda ita ce asalin makasudi da sai a ce wa atbi alhasanata as-sayyi'ata kabi bayan as-sayyi'a da hasana amma sai aka ce wa atbi as-sayyi'ata kaga sayyi'a ita ce can nesa da fi'ilin kaga kalli fi'ilin atbi Bi baya kaga sai ana can gaba za a turo hasana ta bi sawunta to amma me yasa aka fara ambatan sayya dan Allah maka ita ce maqasudin waɗannan ayyukan na alkhairi wannan ayyukan na alkhairi inda a ce iya aikin su shine idan sun goge maka zanubin ba su da kuma sauran validity to sun maka abin da yake nema Allah ya sa mun gane kamar yanzu ruwan da za a kashe gobara kaga an zuba shi ku duwa halin ruwa da ake ba a tunanin kuma za a kare shi a wani amfani da shi ya gama iya bukatar da ake ake sare daga gare shi to a ce aiki ladan da zaka iya amfani da zai maka shine ya daddatsa ka ya kakkashe su kamar yadda antibiotics suke kashe virus to ya maka iya ya ka cimma burinka daga gare shi wa in kana mafula li anna maqsuda hawa ma huwa la ta'il hasanati fa sara ka qawlihi fi bawl al-a'rabi kamar da annabi faɗa cikin magana fitsarin wannan ba kawai da yace subbu alaihi zanuban min bai ce subbu alaihi ma'an ba ko kuma subbu ma'an alaihi ba bai fara kawo maf'ulin awwal din ba subbu ma'an saboda makasudin shine mahallin sai aka fara ambatan mahallin aka ce alaihi akanta kuma gani ne kun a ce subbu zanuban min ma'in alaihi wa yanbaghi an takuna alhasanatu min jinsi sayyi'at to irin barnar da kai ya kamata kai hasana ne irin wanda za ta goge ta fa innahu ablagu fil mahwi wannan yafi kaiwa matuƙa wajen kankara zunubin ta fi kaiwa matuƙa wa zunubu tazulu mujibuha bi ashiya su zunubai zulu mujibuha abinda take haifarwa na matsala wato tarin zunubin taskan zunubin ana iya kankare maka ita saboda abubuwa da yawa za a iya tunawa a cikin karatunmu na al da. mun yi magana a kansu wajen guda bakwai nan kuma zai kawo su duka ba a nan biyu kawai zai kawo istighfari da tuba bayan su akwai sai kuma aiki na garɗin bayan su akwai ibtila'i zai magana a kan shi a takaita kwarai da gaske sannan akwai wasu waɗanda sai a koma can aji su ahaduwa na farko a tauba tuba wasani al-istighfar neman gafara to bambanci shine ita at-tauba ita ce al barin zunubin gaba daya mutum mushriki ne ya tube musulunta mutum mashayi ne ya bar shan giya mazinaci ne ya bar zina maciri riba ne ya bari Me wasa da sallah ne ya dena ya dena wannan zunubin gaba daya ya fita daga tijjaniya ya yi ya dawo ya tuba ya musulunta to ya tuba kenan ko mun gane ya bar shi'a gaba ɗaya bai yin wannan abu bai so ma a yi tarihin cewa yana yi to wannan shine tuba da ake cewa taubatan nasuha to shi kuma al-istighfar shine furta addu'ar neman gafara Allah na tuba ka yafe ni Allah ka gafarta min Allah ka rangwanta min zunubai na ka kankare musu irin abin da muke yi wa mamaci muna mai sallah muna roƙa mishi Allah ya gafarta mai zunubansa wannan shine na biyu al-istighfaru min gairi tawbati koda bai koda bai bayyin zunubin ba musamman mutum musulmi ne kullun yana yin wani laifi kuma kullun yana nadama ya nemi gafara Allah gobe kuma ya koma ya ƙare in ya tuna kuma cewa bai kyauta wa kanshi ba ya ƙara neman gafara Allah to ko a haka ma Allah yana iya gafarta mishi yace fa inna Allah ta'ala qad yaghfiru lahu ijabatan li ihi wa illam ya yatub domin ai istighfarin addu'a ce to Allah na iya gafarta maka saboda ya amsa maka wannan addu'an neman gafaran da kake cewa da kake rabbighfirli astaghfirullah wa atubu ilayhi Allahumma ghfir li Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kaza kaza kaza abu ulaka ni wacce alayhi wa abu dhanbi faghfir li fa innahu wannan addu'ar da kake yi Allah na iya kankare zunuban koda kuma gobe ka koma kai zunuban mun gane bambanta shi da tuba waccan na biyu kenan yace yace fa idan tama'at at-taubatu wal istighfaru fa huwa al-kamal in mutun ya bar zunubin gaba daya kuma yana ta istighfari yana ta istighfari to wannan ya samu cika ya fi dacewa a khalisu na uku al'amalu salihatul mukaffira akwai ayyuka nagari wanda a su suna soke waɗancan zunuban suna ganin bayan zunubai suna kankare su immal kaffaratul muqaddara kama yukaffiru al fi ramadan akwai kafarori waɗanda an yi quantifying din su an faɗi cewa aiki kaza zunubi ne wanda ya yi shi to ga kafara kamar mene kamar wanda ya jima'i da matarsa cikin ramadan an faɗi kafararsa wal muzahir da wanda ya ce matar shi ke kamar mahaifiyata ce wal murtakibu li ba'd mahduratil hajj da wanda ya aikata abubuwan da aka haramta aikin haji kamar yayi aski ko yanke farce ko ya zake wa iyalinsa ko ya sanya turare ko ya warware haramarsa da makamantansu au tariku ba'd wajibati ko ya bar wani wajibi kuma wanda bai yi sa'ayi ba ko bai yi tawaful wada'i ba ko bai yi aski ba ko ya ki kwana amina wanda ya kamata a kwana da makamantansu auqatil saidi ko kuma wanda ya kashe abin farauta a harami kamar da Allah yake fara yau lazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum Allah yake mun katalo minkum muta'ammidan fajaza'u مثل فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زواج منكم هديا بلغ الكعبة kaga an fada abin da za a yi hadaya ko mene au kafaratu it'amu masakin au abin zalika siyamu kaga duk waɗannan yanzu ayyuka ne na alkhairi ya faɗa mana jinsin ayyukan alkhairi da suke kankar zunubai akwai yanka akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai azumi waɗannan nau'in ayyuka zai zo ya ambace su da ‘yan tawiya ayyuka ne masu lada sosai da suke kankare zunubai Allah yana amfani da su zai kankare mana zunubai ya ce wahiyar arba'atu adinat nau'i ne hudu hadiyu a ɗauki dabba hadaya a kai ta makka a ainihin yanka ta wa itkun da ‘yan tawiya wa sadakatun da sadaka wa siyamu da kuma azumi waɗannan ayyukan ka dage wajen yin su suna kankara zirbai za ka duk in wa dukkanin kafarori in banda wadda mutum zai yi da ransa to rauna yake su wani ne mutum zai kafara da ransa ne wanda yake san kai ko wanda ya zagi manzo Allah sai sama sai dawo ya tuba ko wanda ya zina yana muhusini shi ma duka kafara ce yake yi ga zunubin shi amma shi da ransa yake haka mujahidi wanda yake kafara shi ma da ransa domin karanta cikin hadisi cewa jinin shi da zai daga na farko za a kankare ne dukkanin zunuban shi saboda ya sadaukar da ransa dan Allah kaga in banda masu yin waɗannan ashabul kafarati bin nafsi wanda shine a azzu kafaratin waɗannan su ne ibadoji waɗanda ainihin wato za a iya yi a samu wani na fata mun gane to sauran ibadoji da muke yi waɗanda ba waɗannan ba su kuma sha'anuha su ne kwalakarar ne su kuma in kana yin zunubai ba ka yin waɗannan kana yin sauran ibada to kwalakarar ne ayan san kwalakarar ku wato abinda za a kwace ran da aka kama ka shi za ka je lahira ka zo da sallah ka zo da filawa ka zo da ire-irensu duk a ɗauka a ba waɗanda kake gulma da waɗanda ka zalunta da mutane da ka kwashe wa dukiyarsu da wanda ka kayar da su bayan sun ci ya kai mai makin takardu Allah ya ji kamar musa sabi ba dan ya mutu ba hakulin na tana wani kwatance da yace yanzu ustazu ka kalla duk tilawan nan da kake da sallar nan kiyamul layl ustazu wani dan iska da ke yawo baya yi ranar alkiyama ya shiga aljanna da wannan ladan naka ai asara ta kai maka shine ma'anar muflis wala duk tunda na tuna abin na hankali na kan tashi in kuma na ga yadda muke da sakaci wajen ba ma takarar wajen shiga cikin mutuncin mutane yanzu ko shugabannin nan da duk irin barar da suke Allah gafarta mala albani tun lokacin da aka kashe abata ko abata ya mutu kai ko Allah gafarta mai shi ma wata na mala yana kato a mutu ya faɗi wannan magana shi ma yake cewa ina ji wa 'yan Najeriya tsoron kan an je lahira su da abata ciko ya biyo getai ina jin wasu kusan ji wannan magana bakin mala saboda aka dinga a ba ta bi kyauta ba bai yi kaza ba Allah ya mai kaza Allah inda ya mutu fa murna aka dinga shi ne mal albani ke fada wannan magana a ran 1996 ne ko 95 yake cewa ina ina tsorta wa 'yan Najeriya cewa kar fa a je lahira shi ko biyo ke tsakanin su da abaci to haka haka yanzu ma waɗannan shugabannin da muka dage muna ta zagin su not that ina justifying abin da suke amma kai yanzu da kake zagin su ba za ka iya kwana ciki ba da su kwana ciki ba wallahi tallahi kuma zagin tun da ake ya canza abin da ake ciki shi ne abin da mun kasa ganewa ana ta gawa mutane cewa zagi din nan bai yin komai in ban da ƙara lalata al'amari kamar kai ne da 'ya'ya kullum kai ta zagin su kuma kana tarin su albarka abadan ba su albarka ba ya gara ka faɗi faɗi khairan auliyar su amma lil asaf yana mana wahala sosai muna ganin wai in mun yakan mun tashi ko mun rage zafi ko mun more ko mu da su an yi duro an yi canjara wallahi ba haka ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa ammal kafaratul okay ammal kafaratul mutlaqa kama qala huzaifa li amri anan asalin larabci ya kamata zama akwai fa'ul saboda amma gaskiya na duba nufokin da haka suke saboda amma duk jawabin ta ya kama fa kama qala huzaifa wannan shi ne kamata zama arabiya fasiha to amma ina jin tsoron in kuskwantar da ibn tabi'a ce ba ne rubuta haka na ku da ita ko yawwa fa’in ma ne ko wa imma oke wa amri na kanta wa amma yau wa in malka wa aqa oke ma wa imma alkafaratu mutlaqa oke to in ya zama haka lahiya launi amma nuska ta ni wa ammul kafaratul mutlaqa in ya zama haka sai zama fa kama qala huzaifa to mu bashi aidi yake din wa immal kafaratul wato imma wa imma ko immal kafaratul muqaddara wa immal kafaratul mutlaqa ko kuma ce kafara ce take sakakkiya kama qala huzaifa da umar kamar da huzaifa yace umar dan khattab a hadisin nan mashahuri wanda ke cikin bukhari da muslim fitnatul rajuli fi ahli bayt fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha salatu wasu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da Huzaifa yayi ba da labarin cewa Umar wata rana muna kunna kunna julusan majlis Umar za ta laila za ta yi ne ko ko wani lafazi makamancin haka mata da Umar sai Umar yake cewa ayyukum yadhkuru hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fitna a cikin kowa dai ita hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da fitina sai Huzaifa yace ya faɗi wannan sai annabi sayyidina Umar yace ba wannan nake nufi ba sai yace oke kana nufin fitina nan fi ta muju ka maujil bahar wadda za ta kwashi mutane kamar yadda kumfan kogi yake kogi ne ambaliya yake kwasan abubuwa wadda za ta wasu za su aike su a cikin su a cikin su waye waye wani ce ita nake dace yace to me ya kofanta yace sai an kare kofar da sauransu an dai san hadisi to zamu ga wannan hadisin ya ambaci nau'in fitina iri biyu kamar yadda malam zai bayyana mana yace fitina da mutum zai samu jarabawa da mutum zai shiga tana kankare ne zunuban shi jarabawa a cikin ahalinsa da dukiyarsa da 'ya'yansa da ka malamai suke cewa ana iya raba fitina zuwa gida biyu akwai fitnatun yasira ko kuma ka ce fitnatun kafa duk ɗaya ce akwai kuma fitnatun azima ko fitnatun amma ana ce mata azima ko amma ana ce mata yasira ko kasa wannan fitinar da mutum zai shiga jarabawa da mutum zai shiga game da kansa a iyalinsa da gidansa da sauransu ita ce khasa ita ce yasira al'amarinta mai sauki ne me ake nufi da ita damuwa ta takaici bakin cikin da zaka shiga akan iyalanka in suna yi abin da baka so ko su kuma maka wata gangwan ko ka kasa musu abin da kake so kai talauci yana hana ka musu shi ma jarabawa jarabawa bai nufin wai su sun lalace a'a kana shiga cikin damuwa game da al'amarin su dukiyarka ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin imuwa ka rasa yadda za ka yi ka samu abin da kake so ko ka samu ya kasa isanka ka ka shiga fitina ko kuma shagaltuwa da kula da iyali ka manta da da'a ga Allah ko mun gani ko shagaltuwa da da'a ga Allah ka manta da iyali shi ma duka fitina ne duk malamai sun ba su a cikin fitinun da ka iya shiga game da iyalanka Allah ya jarce ka da wani da mara kirki Allah ya jauta ta annabawa ko kuma kai ka kasa musu abin da ya kamata biyar cikin jarabawa ka kasa umarnin su da abin da ya kamata duk jarabawa ce ah, inna fi ah, azwajukum auladukum fitna ko ita kuma azima ita ce to wannan fitina ta yau da kullum kullum kana sallah a jami'i kana azumi kai ramadana kai sittu shawwal kai ashura kai kaza kai kaza kana ta yi da wa'azi idan kai mai wa'azi ne al'amarin ba wani munkar ko kuma kana dai wani aiki da yake taimako al'umma to duk wannan yana sa a kankare maka zunubanka yau da gobe da kuma rashin lafiya ma kamar yadda muka ji hadisin Abu Dawud mun karanta shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ummu ummul ala bishara cewa abshir ya ummul ala ya ji sai tana cikin rashin lafiya jikinta yayi tsanani yace babu wani bawa da Allah ya sa mashi rashin lafiya face sai an karkade zunubansa ya zama ran da zai mutu bi da zunubi ko kwaya daya shi da daga cikin falalar mutum ya rashin lafiya kafin ya mutu cuta adadi ita ma fuji'a kuma tana da nata falalar ga dai malam shi ne mai katun janaza gare shi to a almuhim a waɗannan duk suna zama kafara ga ayyukan da mutum ya yi na barna wa qad dalla alqur'anu dalla ala zalika alqur'anu ya nuna haka wal ahadithu tihahu hadisai da ingantattu suna haka fi takfiri bi salawatil khams cewa saloli biyar suna zama kafara annabi ya kwatanta cewa kamar mutum ne yana da gulbi a kofar gidansa yana da lasu biyar kaga jikin shi ba zai datti ba to kamar haka ne mutumin da yake sallah kullum wal juma'a wato sallar juma'a mako zuwa mako duk wanda ya sallar juma'a daga wannan juma'a da ta baya da yayi a cikin juma'a to kafara ce ga zanuban shi da ya wannan mako wasiya haka nan azumi shi ma kafara ne ga zanubai wal hajji shi kuma hajji kafara ne shi kuma exclusive ne ma duka zunubanka daga ran da aka haife ka har zuwa ran da kai aikin hajjin nan haka da kuma umara zuwa umara tsakanin umara da umara wa sa'irin amalin da fi yuqalu fiha da kuma sauran ayyukan da ake fada a ce man fa'ala kaza wa amila kaza ghufira lahu wanda diye kaza ya aikata kaza ana gafarta mishi au ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ko an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa wayya kathira liman talaqaha min as-sunan waɗannan ayyukan suna nan da yawa idan ka je ka koyi cikin hadisai khususan ma nifa fil fada'il a'mal musamman ka karanta littafin da aka rubuta dan bayani akan falalar ayyuka sai ka nemi kamar a targhib wa tarhib na mundiri ko abin da ɗansa ko rairayarsa ko kuma ka nemi littafin ainihin al'adabu shar'iyya na ibn muflih ko littafi irin azkar na nawawi ko littafin irin riyadu salihina ko tsariku salihina duk suna kawo irin waɗannan ayyuka da bayanai a kansu da ire-irensu wa'alam malam ya ce ka sani ya kai mai karatu an ya bi haza min ashaddi ma bil insani hajatu ilai kulawa da waɗannan ayyuka na daga cikin abu mafi tsananin da bawa yake bukata zuwa gare shi to ne shine wasiyar da zamu yi wa kanmu kenan da ba muna da tsananin buƙatuwa zuwa ga kula da waɗannan abubuwa yin sallah a cikin lokacinta cikin jami'i yawaita azumi yawaita sadaka yawaita umari da kyakkyawa da hanyar gabar mummuna musaba da waɗannan ayyuka su zama jinin bikinmu musamman sadaka tana mana wahala galibin ustazai kowa da shi ake sallah din litinin alhamis mutane suna yin azumi ba wanda yake da ansa ba ana ɗan ƙoƙartawa surar eh, shari ayyamul bibi salatu a yanayin kulle shari amma sadaka a ina sadai akwai matsala wallahi ka saba don an ce ai sadaka ko ne ka bayan, ko ne masu ɗan fi layi nan da na masallaci da na masu zuwa nema taimako da sauransu to a saba da bayarwa zama a saba da bayarwa sannan ka saba da kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hani daga bar mummuna hanyoyin shiga sunan da yawa yanzu jama'a hatta wannan media ta shiga cikin rayuwarmu Ka ka tutu yi kokari ya zama account ɗinka na facebook ko na twitter ko na instagram ko na tiktok ko na menene ya zama kana yin wani abu positive da shi abinda za ka zama zai amfani al'umma ka addini, su da rayuwarsu kar ka ɓata shi wajen ko ki ɓata shi wajen shiririta da shirme da rashin arziki da ababen da in ka mutu za a zo ana cewa don Allah a sayin da raya kulla account ɗin nan kada ka ci gaba da kwasan zunubi ya kamata zama account ɗinka ko ka mutu yana da alkhairi yana da amfani za a yi ma alfahari da shi ya zama wata hanya ta samun lada amma ka ji mutum ya mutu ana cewa dan Allah yan uwan shi kokari a san za kulle account shi ko an kulle dai akawun yana nan hannun mala'iku me yasa tun kana rayu ba za ka yi abin da kasancewa ba za ka yi nadama da tsoron gamuwa da Allah kana yin shi ba Allah ya kyauta za ka zama mu kula fa innal insana min hini yablugu mun shi bawa daga ran da ya zama baligi khususan fi hadhihi al-azmina subhanallah ibn tabiya yace musamman a waɗannan zamannan yana fa magana kan shekara 600 da sama da haka baya ce wa nahwiha da abin da ya kama da su min al-azminati na zamanna al-fatarati wanda suke cikin fatara na rashin shiriya allati tushbihul jahiliyyah wanda lokuta ne da sun yi kama da zamanin maguzanci in wannan magana da wanda ya faɗi ta a yanzu sai a ce ya ce mishi dan khawarija ne ko dan kalakata wallahi sai an ce amma tun da ibn taymiya ne dole kowa ya baki shi nan da ibn taymiya suka rayu balantana kuma namu din nan yayi kama da zamani na jahiliya wato wajen gurɓacewa halayyar mutane da yawaita barna tun daga shirka da manya-manyan zunubai da wa Allah da ɗaukar duniya a ba ta muhimmanci fiye da lahira kamar da yake jin man dawo yana fara shekaru yana karatu sai mutane sun wayi gari duka damuwarsu duniya ne a ɗaga hankali akan duniya kaga kamar ana so a rufito da sama amma al'amarin lahira ne ba wanda ya damu sai wasu shirin shirzimatul qalilun suka suka damu da al'amarin lahira mutane yanzu duk abin da ake nuna akan rigimar siyasa rigimar zaɓe rigimar jam'iyyu rigimar canjin kuɗi rigimar gwamnati rigimar komai babu wanda yake yin tabar tunanin me za a samu a wajen Allah kowa abin da ya samu a duniya kawai da shi hatta wanda suke shiga da sunan su ma'addinanta ne wato yan kishin addini ne su ma ai ba asalin kishin addini ne yake kai su ba galibin su kishin abin da za su samu a duniya yake kai su domin kishin addini kawai shi ne ka tsaya kai waɗannan abubuwa ka kula da ka da azumin ka da ka da aikin ka da imanin ka tsira lafiya da amur bil ma'ruf nahi babu wani abu da yake wannan kishin addini jama'a babu duk wani abu sai dai in Allah lubo shi a ce za a shigo da shi min babin min khalfil babi ta bayan kofa na sha faɗa wannan ta karatun boko da mutane suke yawan yi musamman mutum zai medicine ko pharmacy ko engineering ya dinga ƙarya ko ta dinga ƙarya yana son zama nasu ne dan taimaki addini dan taimaki al'umma ƙarya ne dina take mutum dubu nawa suka yi medicine da wannan tunanin ina wasu taimako addini suke babu kowa da shi kawai ke taimaka daga baya zai gane wannan magana ko da ya faɗi ta da ikhlasi zai gane shi ba zai iya yin ta ba ya kwasa wa kanshi wani ne da ya fi karfin shi ba ma cewa ko wanda ba da gaske suke faɗa ba san da suke faɗi amma reality ba haka bane duk ga sunan muna gani shi zama albani yake cewa duk ina waɗanda suka yi ms shekara wajen hamsin wasu sun yi ministoci wasu sun yi gwamnoni wasu sarakuna ne wasu 'yan kasuwa ne manya wasu ambassadors ne babu wani mukami da wani ɗan ms bai taɓa rikewa ba a ƙasar babu mukamin da za a ce yana da ƙarfin faɗa a jin da zai wa musulunci wani abu babu wannan makamu. amma ya kaɓi siya a asali ma narkewa suke a neman su a rasa su da ka kishin addini kawai ne ka tsaya ka yi abin da ke kan ka na farillai da wajibobi shine asalin kishin addini amma activism gwagwar maya ko su bai kishin asalin kishin addini ba jawa musamman wannan zamani, wallahi mu kiyaye ka tsaya tukunna ka gyara kanka ka gyara iyalanka ka gyara waɗanda Allah zai tambaye ka a kansu ne wasiyar da ibn timiya yake wannan bawan Allah kuma mu ma muna so mu ci moriyar wannan wasiyar tukuna saboda mene kamar yadda muka saba faɗe mu a nan makaranta abin da muke so duk karatun da muke mu mu fara cin moriyarsa da amfaninsa kafin wannan ne sai ci moriyarsa inda ba dan wata matsala ba da ba ma yin karatun nan da rikodin saboda muna ganin in mu muka rike kawai ya ya amfane mu amma akwai yan mu daga nesa wanda muke kaunar juna mu da su kuma su ma suna ganin kansu kamar wani bangare ne na wannan makaranta Mai yi za muke rikodin nan don su masu gani su amfana amma dai mu ɗin nan mu ne immediate beneficiary su kunna idan ba mu ci amfanin shi ba har sai wasu sun ci ko to gaskiya mun yi asara Allah ya kyauta ah, ina ganin dole mu tsaya a ko saboda lokaci da ya kure sai Allah ya kama gobe da safi sai mu tashi a darasi ni darasi na biyu da na uku Allah ya ce mu kima ma mu gama shi zuwa zuwa yamma ba na so mu saka mushi wato sharhi sai mu ɗauko ɗayan insha Allah kamar da aka bayyana muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ya fata mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi